تقبل خبر الأعرابي الذي لا, يرو لا يروي إلا حديثا واحدا ولا يقدم في الرواية الأداوة والقرابة لأن حكمها عام لا يقتص بشخص فيؤثر في ذلك فيه ذلك ولا يشترط معرفة نسب الراوي فإن حديثه يقبل ولو لم يكن له سبب نسب فالجهل بالنسب أولى ألا يقدح ولو ذكر اسم شخص دل فلا يقبل حديثه حديثه المتردد والله أعلم malam ya ce wannan fasali ne da yake magana akan abubuwan da ba sharaɗi ba ne idan za a yi riwaya idan za a yi riwayar hadisi na farko a zukuriya ba sharaɗi ba ne a wanda zai yi riwaya ba ne la yi sharaɗu kenan firrawi an ya kuna zakaran da mace da namiji duk ɗaya ne a wajen riwaya fa inna sahabata قبلوا قول عائشة وغيرها sahabbai sun karbi maganganun na na Aisha riwayar na na Aisha ai kun ga mace ce da waninta cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama min sa'irin nisa wa min sa'irin nisa kuma sun karbi riwaya daga wasu matan ba matan Annabi ba da haka wannan ya nuna mana ba sharaɗi ba ne idan za a yi riwaya sai ya zama namiji ne walal basir ba sharaɗi ba ne idan za a yi riwaya sai mutumin yana gani mana laisa sharaɗin an ya kona mubsiran ba sharaɗi ne ya zama yana gani ba da hukuncinsu ɗaya makaho fa inna sahabata kanu yarwuna an aisha atimadan ala sautiha sabai suna yin riwaya daga nana aisha ba kallanta suke ba amma sautinta suke dogaro da shi kaga wannan yana nuna mana duban mata annabi ce Allah ya ce wa azwaju ummahatum iyaye iyaye ne matan annabi iyayen mu'minai ne mata annabi iyayen muminai ne amma ka duba suna saka hijabi ba a ganinsu ba a ganinsu sai dai su zo su riwaya tana tana ɓoye duk wanda ka ga yana buɗe matansa iyalansa kowa yana gani bai da kishi ba a ce bara a gansu ba kwata-kwata amma dai falekun amurhunna ya kamata ya zama akwai hijabi ba tsirara haka kawai ba wahum kaddarir su sahabbai ai kamar makafi ne ai addarir shine makaho ko alkafif ma'ana kanu bi manzilacin darir suna matsayi kamar na makaho ne tunda ai ba ai ba sa ganin ta ko yawwa kuma ita ma ba ta ganin su fi haƙiya fi haƙiya Aisha din kenan abu na uku alfaqih alfiqhu ba dole bane wanda za a karbi riwayarsa sai ya zama faqihi ba dole bane da faƙi ko ko ma me dai duk inda ya kawo riwaya ya cika ka'idojin riwaya shikenan abinda ake nufi a nan wanda yake da fikin da zai yi istinbadin hukunci faƙihi shine wanda zai karanta ya yi istinbadin me hukunci ya ce wannan hadisi yana koyar da kaza da kaza da haka ba sharaɗi ba ne saboda manzo Allah yana cewa rubba hamil fiqhin ghairu faqih da yawa mutum yana dauke da fiqihun ilimi na fiqihu amma shi ba faqihi bane ya dai haddace ya bada shi amma da za a ce fashin baki da bayani bai sani ba kyakkyawan misali shine a yan uwanmu gardawa masu masu qur'ani sun haddace ƙur'ani kaf-kaf sun haddace suna ta dakon ƙur'ani inda za ka ritsa shi ka ba shi alam na shara sai dai ka kashe shi bai zai iya fassara ta ba kaga hamilu fiqhin gairu faqih to kaga wannan bara a ce ba za a karbi riwaya a wajensa ba don saboda ai bai san abin da ya haddace ba ba za a faɗa haka ba ko kuma ila man huwa afqahu minhu mutum yana iya ɗauko karatu ya ba da shi ga wanda ya fi shi ma fahimtar karatun da haka ba sharaɗi ba ne a riwaya sai mutum ya zama faƙihi wakanacin sahaba sahabbai sun kasance takbalu a khabar al-arabi alladhi la yarwi illa hadisan wahidan sabai suna karban khabarul arabi hadisin mutumin ƙauye wanda a duniya ma shi hadisi ɗaya taɓa riwaitowa kawai za a karɓa ina fata na fahimta mutanen ƙauyen nan ko ba ilimi ba ne da su ko da mutum hadisi ɗaya kaɗai ya sani in ya ruwaito muku sai ku karɓa mai hadisi ɗaya kam ina maganin fikiwa a tattare shi da sharadi ne wanda zai ba da riwaya sai ya zama faƙi to da da ba ni sunan shi da da ba a karɓi riwayan wannan ba to sai abubuwan da ba sa suka ba sa suka a cikin riwayar mutum wa amma ma la yaqdahu fi riwayati fa umurun hiya al'adawatu walƙaraba adawa don wani yana adawa da wani ko yana gaba da wani mana ba sharaɗi ba ne wanda za ka karɓi riwayarsa a nan abokin gaba da ake nufi ba fa na kafiri ba zai iya yiwa musulmi ne kuna fafatawa to ba sharaɗi ba ne a wanda za ka karɓi riwaya a wajensa ko wanda zai baka ya zama wai ba ku adawa ma'ana laisa sharɗan firrawi Allah ya kuna aduwan ko sannan kuma ko ƙaraba kusanci wa Allah ya kuna ƙariban liman rawa khabaran fi haƙƙi kenan kada ce to ai wannan ba danginka ba ne ya zai kawo ma riwaya babu wadda damuwa li'anna hukumahuma amun la yaktasu bi shaksin fa yu'athiru fi dhalik hukuncin su gaba daya a gamamman hukunci ne bai keɓanci wani mutum ba riwaya ai ta kowa da kowa ne ake bayarwa ita riwaya ana karɓa li'umumil umma ga al'umma ga baki daya ba wai ga afrad ba da ka babu wata damuwa don wai julius ya zama dan uwanka ko a suka don ba dan uwanka ba ne a kowaye ma ya kawo riwaya inda ya cika sharaɗi za a karba aljahalu bin nasab jahilcan nasaban rawi baya suka don wani ya yi riwaya ba a san nasabarsa ba ba dole bane sai an san shi dan wane ne jikan wane nasabarsa gaba ɗaya amma dai dole a san malamin shi a san inda ya karatu mana ba sharadi ba ne mai riwaya da zama ma'alumin nasab daidai ne wanda aka san nasabarsa da wanda ba a sani ba ba ina hadisi ana karɓan hadisinsa ko da ba da dangantaka adamu ma'arifatun nasabar rawi la tu'assir lahu fi raddi riwayati don ba a san nasabar mai riwaya ba ba a juyar da riwayarsa riwayarsa mahallul qabul ce ana iya karba inda shi adali ne a karan kansa idan mai riwaya ya ambaci wani suna da yake yin taraddudi yana shakka akan wannan sunan wannan mutumin kirki ne ko mutumin ko adali ne ya taraddad baina majruhin wa adal wane majruhi ne ko adali ne walau zakara isma shaksin mutaraddidin baina majruhin wa mu'addil idan mai riwaya ya ambaci sunan yana shakkan cin wannan ko abin tuhuma ne a adalarsa ko kudi adalin mutum ne to kaga akwai shakka kenan kayi riwaya a wajen mutumin da baka da garanti akan amincinsa to wannan fala yuqbalu hadithuhu almutaraddid wannan hadisin sa shi mai riwayar wanda yake taraddudi yake shakka akan marwaitan to wannan hadisi din shine hadithuhu wannan hadisi nasa ba za a karba ba zai iya yiwa yana da illa kuma ya zo ya faɗi magana annabi kuma shi mai illa ne a zuwa cutar da musulunci ba za a karɓa ba to yanzu za mu shiga faslun fi taskiyati wal jarha al jarh wa ta'dil min al wahid yabo da suka lam annahu yusma'u al jarh wa ta'dil min wahid fi riwaya لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الروا... الراوي الرواية بخلاف الشهادة منكرا تعنا كسني كيمي كراتو أيد شأنيك يسمع الجرح أنا إيه سورارا سوكا جرهي ko ta'adili addalarwa yabo daga wani mutum guda ɗaya a cikin riwaya ko mutum ɗaya ne in ya yabi wani ko mutum ɗaya ne in ya soki wani ana iya saurara abin da ake nufi da jar a nan wato a dangantawa shi mai riwaya wata maganar da za ta iya sa a ƙi karɓan zancensa min fi'ili khati'a au irtikabi da ni'a yana aikata laifi ko yana aikata wani abin na kaskanci ta'adili fa an yunsaba ila rawi ma yuqbalu qawluhu li ajlihi min alkhair a dangantawa mai riwaya wata magana da saboda alherinsa da ɗabi'arsa mai kyau za a iya karɓan zancensa kamar kamewa kamar mutunci muru'a da kuma addini yana aikata wajibabbun abubuwa da Allah ya dora masa yana kuma kiyaye muharramat da jarhi da ta'adili gaba daya ana karba daga mai riwaya guda ɗaya rawi ɗaya kamar yadda ake karban hadisi daga hannun mutum ɗaya ba mun karanta ba khabar wahid to aljarhu wa ta'dil ma ana karba daga hannun mutum ɗaya saboda me da jarhi da ta'adili da riwaya duka dai ba ba da labari ne akan wani abu ba wane fasiki ne a'a wane adali ne a'a wane ya ce kaza duk kaga ai labari ake bayarwa akan wani abu riwaya ikhbarun ne an sama kawai mutum yana ba da labari ne ya ji wani abu jarhi da tadili ne shi kuma ikhbarun ne an waƙi hal ba da labari ne akan yanayin halin mutum da yake ciki duk dai ba an gaya ma ba kaji ka yadda malam yace li annal adalata allati tusbitu biha riwaya al adala allati tathbutu biha riwaya adalar da da ita ne riwaya take tabbata la tazidu ala nafsin riwaya ai ba ta ƙara komai akan riwaya adali ne to kawai ai riwayar zai ɗauko ya bamu kawai ba wai wani abu ya ƙara wa riwayar ba kamar yadda misali labarin mutum ɗaya mutum ɗaya ya baka labari haka jarhi da ta'adili ma waɗannan abubuwan guda biyu suna tabbata da labarin mutum ɗaya mutum ɗaya in ya ce wani ya soki wani to za a karɓa mutum ɗaya in ya yabo wani za a karɓa ba sharaɗi ba ne sai wannan malamin mutum biyu ne za su yabe shi ko kuma sharaɗi ne sai mutum biyu ne za su soke shi kun gane amma bi khilafin shahada saɓanin shaida kam ita kam sai dai mutum biyu ko Allah alwasu bil jarhi wa ta'dil a sifanta mutum da jarhi da ta'dili wannan ana iya karɓa daga mutum ɗaya ko amma shahada fa shaida sai mutum me sai mutum biyu illa min ne banda shaidar a zina ita shaidar zina ita kam sai nawa arba shahadatin billah to kaga wannan shine bambancin shaida da kuma riwaya wancan Allah ya ce wa shiru da wai adalin minkum ko to sai kuma jarhi da ta'adili ya fito daga hannun mace ko daga bakin bawa ta yabi mutum ko ta soki mutum ko bawa ya yabi mutum ya soke shi ko ya soke shi za a karba? وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة kamar haka ne ana karban taskiya yabo tsarkakewa na bawa bawa ya yabe ka ce kai na kirki ne ba za a ce a shi rabin mutum ne ba za a karba ba wal mar'a da mace kamar yadda ake karban jarhi da ta'adili daga mutum ɗaya haka kuma ana karban taskiya daga bawa shi shi kadai ko mace ita kadai kama tukbalu riwayatuhuma kamar yadda kuma ana karɓar riwayoyin su su biyun al'abdu wal mar'a kenan saboda me dukan su biyu a riwaya da taskiya ikhbarun ne min huma ba da labari ne to sai kuma magana akan aljarhul al-mujarrad mai hukuncinsa mala ya ce waktalafatin riwayatu fi ƙabulil jarhi idan lam yi tabayyan sababuhu faruya annahu yuqbalu لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه وروي أنه لا يقبل لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرء من فسق الاعتقاد والتدليس وغيره فيجب بيانه ليؤلم وقيل هذا يختلف باختلاف المزكي فمن حصلت الثقة ببصيرته وضبطه يكتف ومن عرفت عدالته دون بصيرته نستفصله أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل فإن زاد عدد المعدل على الجاره فقد قيل يقدم التعديل وهو ضعيف لأن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد بكثرة العدد طيب malam ya ce an samu saɓanin riwaya daga imamu Ahmad ne wannan uktulifatin riwayatu sai ka ce an imami ahmad an samu saɓanin riwaya daga imamu ahmad jarhi mai jarhi suka wani ya soki wani haka kawai bai faɗi sababin sukan ba shin za a karɓa kamar wani ya zo ya ce zaidu ku rabu da shi mutumin banza ne sai ya shiru kaga wannan sunansa a wajen malaman jarhun ta'adil jarhun ne gairu mufassar jarhi ne gairu mufassar ba a fassara shi ba to akwai saɓanin riwaya daga wajen imamu ahmad shin idan wani ya zo ya yi jarhi ya soki wani haka kawai wani ai ba mutumin kirki ba ne to sai a yadda aje a yi aiki da abin da ya faɗa kuku sai ya faɗi sababin da ya sa ya zama ba mutumin kirkin ba to wannan akwai saɓani a ko ya tabbayyan sababuhu to riwaya ta farko wa iru faru ya annahu ya kubalu alƙaunin awal ken wannan riwaya ce daga imam ahmad faru ya ɗin suka ce an ahmad an ruwaito daga imam ahmad riwaya guda biyu annahu yuqbalu ma'ana yuqbalu aljarhu ghairul mubayyan ko kuma aljarhu ghairul mufassar imamu ahmad ya ce kawai in dai wanda ya baka labarin akan mutumin mutumin amintacce ne to ai ba ƙarya zai ma ba wanda ka yadda da shi sai ya baka labari cewa wane ba mutumin kirki ba ne to a nan gurin za ka yi aiki ne da yadda da shi da ka yi ɗin sai ka hukunta wancan bawan Allah na asbabal jarhi maluma sababin da ke sa a yi jarhi a sauki mutum ai sanannen abu ne fa zahiru zahiri dai annahu wato shi aljarihu din kenan annahu wanda ya sukan la yajrahu illa bima ya'lamuhu ai ai ba zai soki dan uwansa ba sai da abin da shi ya san dalilin suka ne nan kaga ana yaban mutumin ne shi wanda ya bada labarin sukan wani kaman kuna jayayya ne wane ya ce ka daina zama da wane baya da kirki mutumin banza ne sai ka ce eh ya gaya mini amma me yayi ya zama mutumin banza kaji ɗaya kenan kai baka yadda cewa mutumin banzan bane don me yasa saboda ba a maka bayanin sababin cewa sai wani ya ce a yanzu wane a matsayinsa da gaskiyarsa da amanarsa ya baka labari akan cewa wane ba mutumin kirki ba ne ka ce sai an yi ma bayani to kowa ma ya sani ai adalcinsa ai ya san in ba mutumin in ba mutumin banzan ba ne ba zai ce masa mutumin banza ba ne ba asbabul jarhi maluma dalilin da yasa ake sukan mutane ai sanannen abu ne dole ya ga ya aikata wani abu ne shi a karan kansa ya sani kai dole sai ka bincike shi ya gama me yayi to kaji uzurinsu inda ka yarda da shi ya baka labari ko bai gaya ma sababin wa shi kenan zance na biyu shi kuma daga imamu ahmad din ne kuma du annahu la yuqbalu a wani majalisin ba za a karba ba me dalilin kin karban likhtilafin nasi fi ma yahsul bihi aljarhu saboda mutane gaskiya suna da sabanin fahimta akan menene sababin da zai sa a sokiwa ne wani ɗan ƙaramin abu sai ya daina mu'amala da kai wadda a shari'a bai kamata ya ƙaurace ma ko ya ƙi karɓan zancen ka ba ita kwandamin ɗinka duk inda ya ji wani kuma yana ganin a kan wannan saboda wani ya yi wannan shi ne za ka soke shi ai bai kai harka abin ɗinsa ba to kaga akwai mai ikhtilafin nas fi ma ya bihi aljarha saɓanin mutane dangane da menene ya halatta a soki mutum ko bai halatta ba na fasikanci a ƙuduri almautakad kenan wa tadlis da kuma tadlisi mutum ya rawaito hadisi daga wanda ya gamu da shi amma kuma bai ji wannan hadisin daga gare shi ba ga wannan tadlis ne malam yanzu watakila a cikinku akwai wanda ya taba gamuwa da malam jafar ya gan shi a wani wuri amma bai zauna a gabansa ya koya mai karatu ba da ya zo riwaya wa almajiransa kawai sai ya shiga wannan rigar cewa ai tun da an san sun taba haduwa kuma sun yi zamani guda kawai sai ce ai malam jafar ya bincika kuma sai aka ga ai shi wannan mutumin bai taba zama a majalisin karatu na malam jafar ba ballantana ma ya ce ga hadisin da ya koya ma ai na ya hada da shi ya bashi an yarwiyar rawi alhadisa an mallaƙiyahu malam yasma minhu rawi ya ruwaito hadisi daga wanda ita taba gamuwa da shi amma abinda bai taba ji ba daga gare shi to wannan ɗabi'ar sunanta tadilisi rufa-rufa da ɓoye abu yanzu in ba mai zurfin bincike ba waye zai gane cewa baka zauna a majalisinsa ba to wannan a wurin malamai in aka kama mutum a cikin maganganunsa yana irin wannan tadlisin sai a ce mudallis ne ba za a karɓi ruwayarsa ba ana ce da kai wani mudallis ne ba a karɓar ruwayar ana ganin ka a hadisi za a ja layi akan ka kawai wa gairihi da wani wannan to kun ga yadda suke taka tsantsan fa yajibu bayanuhu li yu'lama imamu ahmad anan ya ce dole ne a yi bayanin menene sababin da ya sa ba za a karbi riwayar mutumin nan ba don a gane kenan yanzu nan mun kai ga falabudda min bayani sababil jarha dole sai an yi bayanin sababin jarhi din hatta yi ulama bizalik don a gane mutumin da haka shin wannan jarhi ne mu'tabari ko jarhi ne wanda yake laisa bi mu'tabar ba za a lura da shi ba zance na uku waƙila hada ya talifu biktilafin muzakki yanzu da muna magana ne akan hukuncin ƙabulu aljarhul mujarrad karɓan jarhi kaɗai tsurarsa suka ba a yi bayanin sababin ƙafa kenan wannan zance yana ya danganta da kuma saɓanin shi wanda yake muzakki din wanda yake taskiya din wanda yake ba da labarin ko wanda yake sukan yana da basira yana da hadda mai ƙarfi ko ku dai haka dinkin ne faman hasalatu ثقة ببصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه بإطلاقه دون- duk duk malamin da m- wato mujarrihi ne ko mu'addili ne in aka yadda cewa yana da aminci da bas- aka yadda da basirarsa aka aminta da basirarsa wa dabtihi kuma an aminta da hadda jama'a su fa a dafa akwai hadda dole sai da hadda rike abu yuktafa bi itlaqihi sai a wadatu da kawai ba sai an tambaye shi me dalili ba wa man urifat adalatuhu duna basiratihi fa to wanda kuma an riga an san adalarsa malami ne shi an san shi adali ne amma ba a san mai basira ne ko mai basira ba mai basira ba don a iya samun ka ka zama amintacce amintacce ne amma ba basira ko ba hadda mashhuran ne bil adala amma laisa ladaihi basira tamma bai da basira cikakkiya basira akan ya gane bambancin menene ya kamata a sokewa ne me bai kamata a soke shi ba to yace wannan fa nastafsiluhu to zamu nemi tafsili nastafsiluhu zamu nemi me wannan ba za a yi iktifa'i da a ba ni sunan shi da wannan ɗinsa ba da da maganar da ya faɗa kai tsaye ba to sai kuma idan aka samu cin karo tsakanin suka da yabo wani ya ce wani mutumin kirki ne na kwarai ne ku karɓi ruwayarsa sai kuma wani ya sake cewa wani mutumin banza ne kar ku karɓi ruwayarsa ta'arudu aljarh wa ta'dil ta'arudu aljarh wa ta'dil mala ya ce idan aka samu zance guda biyu akan mutum ɗaya an soke shi an kuma yabe shi to kaddamnal jarha mala ya ce a gabatar da ɓangaren su maganan yabo a kenan idan stawaya idan stawal jarhu wa ta'adilu quddimal jarhu ala ta'adil idan ɗan gyara ake karku da mu idan aka samu daidaito tsakanin jarhi da tadili wane ya addala shi wane ya jarra shi to gaskiya sai a ce kai tun da ne an samu wani ya soke shi watakila wanda ya ce shi adalin ne bai san matsalarsa ba kun gane sababin? فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المؤدل dalilin shi ne shi wanda ya soke shi ya leko wani sababi da shi wanda iya beshin bai san sababin ba kai a wurinka yana zuwa karatu kuna haduwa a masallaci kuna ayyukan alheri kuna kaza shi ka sani ka ba da labari akai to wancan kuma ashe makocinsa ne a gona suna noma tare da shi shekaru aro ya gan shi yana wasa da 'yan mata shi kaga wannan a gona yake haduwa da shi ya zo kap ya ba da labari cewa wani ba na kirki ba ne wancan ku a masallaci a gida yake haduwa da shi to sai aka samu wani ya soke shi wani ya yabe shi to dalilin da ya sa suka ce yuqaddamul jarhu ala ta'dil kenan adali ne bai da matsala wanda ya soke shi ai shine ya kawo ilimi ko ba ka ba ne me ya kawo ilimi ya kawo mana ƙarin bayani da wani bai sani ba to wannan ɗalibin ilimi ya gane wannan yana da muhimmanci shine yasa zaka ga wani hadisi shi ka ji wani ya ce hasan ne wani hadisin kuma wani sai ce maza'if ne wanda ya ce hasan ne ya ɗauki ɓangaren mai adalar masu riwayar an aminta da su amma sai kaga wani kuma ya da'afa hadisin to idan ka bincika za ka ga yana da wani ilimi ne na daban wadda waɗancan ɗin da suka inganta hadisin ba san shi ba to ba wai cin karo ba ne kar wani jahili ya je ta sha gashi ma malaman suna ta cin karo wanda ya ce hadisi sai ne marasa ilimi wanda ba sa karatu kenan ya zo da wani ilimin da shi wancan da ya yabe shi bai zo da shi ba da haka wanne za a gabatar wanda ya zo da ilimi misali na biyu misali na biyu do Allah akwai ruwa a masallacin nan sai wani ya ce babu sai wani kuma ya ce akwai yanzu wanda ya ce babu kaga ba wani abu ya kawo mana ba labari kawai bayar shi ne babu amma wanda ya ce akwai ya zo da me ilimi ya gani ne sai a saurare shi wani ya mun kaza kaza kaza a'a ka aminta da shi ka yadda da shi baka san me yake yi ba bayan ka wannan malam yana faruwa a mata duk wanda yake da mata ɗaya biyu suna da makirci zaka ga mace tana mugun biyayya wa mijinta ladabi da biyayya da kyautatawa shi a gabansa number one ɗinsa ce amma wallahi idan ya tafi in ta rinka azaba wa abokiyar zamanta yana dawowa kuma sai ta zama mumina daga shi a wajensa mutum ya kirki ce saboda imanin take nuna masa da kyautatawa to amma idan an ba shi labarin ga abin da take sai ce shi bai yadda ba wanda zai zo ya mai shakka akan matarsa alhali tana da wata ɗabi'a a ɓoye mai tawazun ya rinka balansin yana auna ko'ina karatu fa yana da abubuwa da yawa da ya kamata mu gane a cikin rayuwarmu ba wai iya tsurar karatu littafin yana taimakonmu ne wajen mai mu'amala a rayuwa gaba daya to sai zance na biyu fa in za da adadul mu'addili alal jarihi faqad qila yuqaddamu ta'dil to ga wata matsala wancan mutumin wani ya ce na kirki ne wani ma ya ce na kirki ne wani ma ya ce na kirki ne muna nan muna bincike a kansa kuma sai muka tarar da wani kuma ya ce mai kai mutumin banza ne to har yanzu muna nan akan ra'ayinmu duk da cewa masu yabon sun fi masu sukan yawa idan baka gane karatun ba yayin da wani mutum ake so a yabe shi ko a soke shi sai aka samu masu yabonsa sun fi yawa masu sukansa kuma kaɗan ne to sai mu danne yawan masu yabansa mu ɗauki sukan mai suka saboda ɗaukan wancan ƙa'ida ta farko cewa mai suka shi ya zo da bayani to ya aka yi da yawan mutane duk ba su sani ba sai shi kaɗai ya sani to wannan fa wata matsala ce fahim za da adadin mu'addili alal jarihi faƙar ƙila yuƙaddamu ta'adili wannan in malamai suka samu sabani fi ta'dili shaksin kenan wajen adaltar da wani ko kuma tajrihihi aka samu masu wasu malaman usulul fiqh sun ce kawai a gabatar da mai yaban a ce kai jama'a wannan mutumin kirki ne tunda da yawa sun yabe shi wannan itibaran bil kasra saboda lura da yawansu an gane yawwa wa huwa wato wannan wa huwa ana nufin zancen da ya ya fifita ta'adili ala tajrihi bi kasratil mu'addilin da'if zancen nan yana da rauni la taqumu bihi hujjatun wa la yu'awwalu alayhi nar cewa mutum biyu sun sokewa ne ai mutum biyu sun yabuwa ne mutum ɗaya ya soke shi cewa tunda su suka fi yawa a fifita ɓangaren yabo akan ɓangaren suka wannan ra'ayi na takdimu ta'adili ala tajrih kenan sabanin wancan da muka gabatar ko wannan ra'ayi da'if ne na'am duk da sun fi yawa saboda aiwacar illan in ka lura tana nan abinda suka ce shi wanda ya zo ai shi ma fa amintacce ne ba fa ƙarya yi ba waɗancan amintattu ne sun yabe shi wannan kuma amintacce ne shi ma an yarda da shi kuma ya ce a mutumin banza ne na'am ƙware na'am ya ce akwai kuma za a iya gaskata maganar mutum ɗayan nan a zubar da mutum miliyan ɗayan nan yaushe in aka samu ruwan to abinda ba ku gane ba anan shine wancan amintacce ne waɗancan ma amintattu ne amintattu sun yabe shi wannan mutumin da muke shakka a kansa to an samu wani amintacce ƙwaya ɗaya shi kuma ya soke shi me dalilin da za mu watsar da zancensa shi shi kadai saboda shi shi kadai ne mu dauki waɗancan mu guda biyu to idan aka rutsa shi ya ce to shi kuma yana da hujja shi kuma ya ga abin da zai soke shi ba wa za a saurara saboda shi ne ya zo da bayani kuma mu mun san ba maka in dai ya yi bayani kuma an dogara da ƙarfin hujjarsa da dalilinsa malam ya ce fa inna sababar takdimi ziyadatul ilmi falayan tafi bizalika mana ƙarin ilimin allati kanar sababin fi takdilin ƙaumin jarihin kamar da muka bayani ƙarin ilimi da aka samu shine dalilin gabatar da ra'ayin masu suka ba a iya kore shi bi kasaratil adad yawan mutane da suka faɗi yabo wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne an yadda wani zai iya ce ma ko a kiyama ai Allah yana lura da mizani ne to ba wannan ba ma'auninsa bane anan fa waya yanzu yawansu sun kore ilimin da ya kawo don su talatin ne shi kadai ya zo da bayani da hujja yawansu kawai a muna da yawa muna da yawa sai ya kore abin da ya zo da shi? a'a daka yuqaddamu aljarhu ala ta'adili mutlaqan indai a wannan babin ne kuna tare da ni sai ce faslun fi ta'dil fasali akan yaushe ake adaltar da mutum a ce shi adali ne kun ga wannan ilimin usul fiqh ne amma ya shiga hadisi ko to suna da alaka ne da juna wadhalika imma aw bil amali bi khabarihi aw bil hukmi bihi wa alaha sarihul qawli wa tamamuhu an yaqula huwa adlun radiyun wa yubayyinu as-sabab والثاني أن يروي عنه وهل ذلك تعديل له على رواية والصحيح أنه إذا عرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن عن العدل كانت الرواية تعديلا له وإلا فلا إذ من عادة أكثرهم الرواية أمن لم أمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا فليس فيه تصريح بالتعديل فإن قيل لو روى عن فاسق كان غاشا يوجب على غيره العمل به بل قال سمعت فلانا قال كذا وقد صدق فيه ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه ووكل البحث إلى من أراد القول إلى من أراد منني القبول الثالث الأمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل فإن عرفنا يقينا أنه عمل بالخبر فهو تعديل إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب الرابع أن يحكم بشهادته وذلك أقوى من تزكيته بالقول فليس بجرح إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح طيب sai magana akan adaltar da hanyoyin da za a gane yaya ake cewa wani adali ne at-ta'dil a larabci shine at-tazkiyatu wat-taqwim at-ta'dil shine me at-tazkiya wat-taqwim wani ya kawwama wani wani ya zakka wani ko kuma a islahi wasfin rawi bima ya dullu ala tahallihi bitaqwa wal muru'ati wa jamilil khisali wa takhallihi amma la yaliqu bihi min al aqwali wal af'ali wannan shine ta'rifin ta'dili a islahi ka sifanta mai riwaya da abinsa da taƙawa ko abin da yake nuni akan shi mai taƙawa ne da mutunci muruwa da kuma kyawawan ɗabi'u ka ce wani mai taƙawa ne wani yana da mutunci wani yana da kyawawan ɗabi'u ka faɗi wani abu da zai tabbatar da cewa shi wannan mutum haka yake sannan ya zama kuma ya wofinta daga dukkan abin da bai dace ba na maganganu ko kuma ayyuka to ya ake addala wani ya ake a ce wani an yabe shi wani adali ne wazalika mana akwai hanyoyi guda hudu hanyoyi guda hudu da ake addala mutum a ce ba wai kawai bude baki ake a ce a ce adali ne kawai ba kaɗai ba imma bi ƙaulin wannan a martaba ta farko a ce wani adali ne a karba babban malami mai amana mai gaskiya to ba shi kadai ba ne ba ba kawai in ka ce wani adali shi kadai ba a zai iya yawa kuma imma bin riwaya ce anhu ko baka ce wani adali ba ne kawai sai aka ga kayi riwaya a wajensa ana ta neman waye ya bi wane waye ya bi wane sai a ce a ai ku malam wane yayi riwayar hadisi daga wajen wane shikenan sai a ce a to tun da yayi riwaya a wajensa ya yarda da shi adali ne wannan shine al-martaba as-saniya at-tadilu bir-riwaya عن الراوي التعديل بالرواية عن الراوي ما دليلي سكتي إذ لو لم يكن عدلا عنده لما روى عنه da ba dan shi adali bane a wajensa ya yi ruwaya daga gare shi yana sane fasi bayyano to kaji malam ko dai ka ce wani adali ne ko ku kawai a littafin ka muga kana mu'amala da shi kana karɓar maganarsa ka yadda da shi ne abu na uku au bil amali bi khabarihi ko kuma mutum ya zo ya aiki da hadisinsa shine martabar salita shine at-ta'dilu bil amali bi khabari rawi at-ta'dilu bil amali bi khabari ar-rawi da ba dan adalcinsa ya tabbata ba ai aiki da abin da ya zo da shi abu na hudu au bil hukmi bihi martaba ta hudu shine at-ta'dilu bil hukmi bi shahadati rawi a kafa ma hukunci da maganar da ya fada to sai alqaulu sari wanne ne ya fi fitowa fili sarihul qawli wanda malamin ya fito ƙarara ya ce wani fa'adali ne kawai to shi ma ɗin menene cikar maganarsa wa tamamuhu tamamu sarihul ƙaul ɗin kenan an ya ƙula ai ma'ana shi malamin da zai adaltar da mutumin ya ce huwa adlun radai ya labarin wane sai ce adlun radai adali ne yardajje duk wanda aka ce masa haka to magana ta ƙare baya zama mutuwa adali sai an yarda da taƙawarsa da wara takatsantsan malam wara da salahi da husnul ibada kuma dukkan abin da zai zubar da mutuncinsa ko abin nutsuwa shi fa adali duk abin da duk abin da zai nuna ba ba natsatsi ba ne ko kuma ya zo yana abu da zai taɓa mutuncinsa ko da ba haram ba ne akwai abin da ba haram ba ne amma zai taɓa ma mutunci to in mutum yana wannan ba za a ce da shi adali ba gaskiya malai ce wa yubayyanu sabab dole idan ka yabi mutum sai ka faɗi sababin yaban nasa ka ce adlun radui don mai sauraron kai ji yana da wani aminci na musamman da maganarka sai abu na biyu a riwayatu anhu ka yi riwaya daga gare shi ko an yarwe anhu ka ba da labari yana da mutunci kuma yana karban hadisai daga mutane amintattu to wannan shi ma abin yabo ne to amma wannan fa magana akan malami ya yi riwaya daga wani cewa wannan ta'adili ne akwai magana guda biyu wahal zalika ta'dilu lahu kawai dan an ji nayi riwaya a wajen wani mutum sai a ce ai wani ya ce shi adali ne to ala riwayace ni shi ma daga Imam Ahmad shi dai ibn Qudama ga abin da ya zaba yace wa sahihu annahu sahihin zance in urifa min adatihi idan an riga an sani daga al'adar shi malamin aw sarihu qawlihi ko kuma maganarsa fayyatacciya ta fili daman shi baya halatta yin riwaya sai daga adali kanatin riwaya ta'dilan lahu to lalle wannan riwaya da yawa wannan mutumi ya adalta shi ne wa illa fala in ba ka ba ba ka bane abin da ake nufi idan an riga an san halin wannan malami an riga an san halin wannan malami baya riwaya sai ga mutumin da yake ya yadda da shi amintacce ne to daga zarar ya yi riwaya da gare shi ko bai bude baki ya yi magana ya ce kaza ba wannan ta'adilin lahu ne in ko ba a sani ba to gaskiya ba a ɗauka ba إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا me yasa malam ya faɗi wannan malami zai zo ya riwaya a wajen wani wallahi da za a kallafa masa a ce ko za ka yabe shi shiru zai a tasahul fi riwaya kenan sai je riwaya ga wanda adalcin sai tabbata da wanda adalcin bai tabbata ba in an ce ya yabe shi bai iya bansa ba shiru zai wani ko zaka iya yabansa sai ya shiru su a da malam in aka tambaye mutum akan mutum wani zaka iya yabansa idan ba ka da wani abu akan sai kai shiru ba za ka soka ba ba za ka yaba ba ba za ka ce a mutumin kirki ba ne to ina ka san mutumin kirkin ba za kuma ka ce ba mutumin kirki ba to ina ka sani to amma za ya samu itirazi fa in kila laurawa an fasikin kana gashin fiddin idan aka ce aiko in mutum ya je riwaya daga fasikin mutum ya zama mai algushi a cikin addini mana karka je kai riwaya daga wajen mutumin da baka tabbatar da amincinsa ba idan ka je kai riwaya daga mutumin da ya bayyana fasiki ne kenan kana cikin masu algushi a cikin addinin musulunci to ga amsar nan malam ya bada amsar قلنا لم يجب على غيره العمل به duk wanda ya ruwai to riwaya daga wani wani fasiki shin ya wajabta wa wanda ya ji riwayar ya aiki da ita ne lokacin da na je na ruwaito to na wajabta ma sai kai aiki da abin ballantana a ce na yi algushi a cikin addini in ka ga dama ka dauka in ga dama kar ka dauka mana wanda ya riwaya daga wajen fasiki din nan bai lazimta ba ga wanda ya ji cewa ya aiki da abin bal qala samitu fulanan qala kaza cewa naji wani ya ce kaza wa sadaqa fi kuma abin da ya faɗa gaskiya ne ba ƙarya bane dan da bai ji ya faɗa ba ai bai zai riwayan ba thumma la'allahu lam ya'rifu wataƙila kuma bai san shi ba da fasikancin lam ya'rifu bis fisqin wala adala shi bai san shi fasiki bane kuma shi bai san cewa shi adali bane farawa anhu kawai yayi riwaya dai daga gare shi wa wakala albasa ila man arada alqabula sai ya wakilta bincike ga wanda son ya karbi ya karbi zancen kai tunda kana so karbi zancen kai aiki da shi to je ka bincika halinsa sai abu na uku aiki da aiki da riwayar mutum kawai idan ka zo ka aiki da riwayar mutum ka yabe shi malace ina amkana hamluhu ala al-ihtiyati aw al-amal bi dalilin akhar wafaqa al-khabar fa laysa bi ta'dil idan mutum ya dauki riwayar wani ya ce bari in ɗan yi ihtiyatsi in yi kewayo in raba ƙafa in ya inganta na yi in ma bai inganta ba dai Allah ka sani ko kuma ka ga wani dalili dalilun akhar wafaqa al-khabara akwai wani dalili na waje da ya dace da riwayar da shi mutumin yayi ko da ihtiyati ko kuma samu wani dalili a waje da ya muwafaqa da hadisin sa fa laysa bitadil wannan ba za a dauke shi a matsayin ka addala shi ba haka aiki da riwayar mutum ba yana nuna addala shi bane fa in arafna yaqinan annahu amala bil khabari to idan muka gane yaqini cewa malamin nan fa yana aiki da riwayar wannan ɗalibinsa da ba a san halinsa ba mun sani a yaqini fa huwa ta'dil to kawai wannan aiki addalawa ne kenan in dai an tabbatar malamin nan yana aiki da shi kai tsaye إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق ai da kuwa zai aiki da labarin wanda yake ba adali ba ne to da zama fasiki to zai yadda ya zama fasiki shi malamin wa ya kono hukumu zalika hukumu ta'adili bil qawli sai zama hukuncin kenan addalawa mutum ya addala wani da baka amma ba tare da ya yi bayanin sababin a me dalilin ya zama a adalin ba to sai na hudu alhukum bi shahadatihi hukunci da shaidarsa a ga malami ya yi hukunci da shaidar wani rawi alkali ya dogara da shaidar wani rawin da ba a da labarin adali ne ko fasiki ne وذلك أقوى من تزكيته بالقول أي أيكي da shaidarsa shine ma yafi ƙarfi akan ya yabe shi da baki to amma in ya kiyaye aiki da shaidarsa fa aka ce ga shaidar wani ya ci abaran yi ba wa amma tarkuhu alhukum bi shahadati fa laysa bi jarh in yace baran yi aiki bai bayani ba iz qad yatawaqqafu fi shahadati zai iya yiwa ya tsaya ya ki aiki da shaidarsa li asbabin siwal jarha saboda wasu dalilai ba na jarhin ba ba na ba na suka din ba to wannan shine abin da malam yake so ka mana wannan babi na aljarh wa ta'dil insha Allah next karatu sai mu tashi akan الذي عليه السلف هذه الأمة جمهور الخلف كان نعم